Korintiyawa ta biyu Sura ta tara Ba sai lalle na rubuto muku zancen gudunmuwa ga tsarkaka ba, domin na san niyyarku, har ma ina takama da ku gun mutanen Makidoniya kan haka. Ina ce musu, ikkilisiyar Akaya ta yi shiri tun bara, ƙwazonku kuwa ya ta da yawancinsu. Amma ma aiko da ’yan uwan nan don kada gadarar da muke yi da ku a wannan al'amari ta zama banza, domin ku zauna a kan shiri, kamar yadda da na ce za ku zauna. Don kada ya zamana, in waɗansu mutanen Makidoniya sun zo tare da ni suka taraba ku shirya ba, kunya ta ishe mu, balle fa ku, saboda amincewa da muke yi da ku. Saboda haka, na dai ga lalle ne in roƙi uwan nan su riga ni zuwa a gare ku. su tana da baiwar nan da kuka yi alkawari kafin in zo, domin a same ta a shirye ba tare da matsawa ba, sai dai kyautar sa kai. Abin la'akari fa shi ne wanda ya yi ƙwauren yafa iri, gonarsa za ta yi masa ƙwauren amfani, wanda kuwa yafa a yalwace, sai ya girba a yalwace, sai kowa ya bayar yadda ya yi niyya ba tare da ɓacin rai ko tilastawa ba. domin Allah yana son mai bayarwa da daɗin rai. Allah kuwa yana da iko ya ba ku fiye da buƙatar ku domin kullum ku wadatar da kome ta kowace hanya. Kuna ta bayarwa hannu sake kowane irin kyakkyawan aiki kamar yadda yake a rubuce cewa. Ya ba gajiyayyu hannu sake, ayyukansa na alheri madawwama ne, shi da yake ba mai shuka iri, yake kuma ba da abinci a ci. shi ne zai ba ku irin shukawa, ya riɓan yashi ya kuma yawaita albarka ayyukanku na alheri. Za a wadata ku ta kowace hanya, domin ku rika bayarwa a yalwace, bayarwan nan kuwa da za ku yi, za ta zama sanadin godiya ga Allah ta wurinmu. Domin aikin nan na alheri ba biyan bukatar tsarkaka kaɗai yake yi ba, har ma yana ƙara yawaita godiya ga Allah ƙwarai da gaske. Aikin nan naku na alheri. tabbatar ban gaskiyarku ne, za a kuwa ɗaukaka Allah saboda kun bayyana yarda cewa kun yi na'am da bisharar almasihu, saboda kuma gudunmuwa da kuka yi musu da saura duka hannu sake, su kuwa za su yi muku addu'a, su yi ɗokin ku saboda alherin Allah marar misaltuwa da ya yi muku. Godiya ta tabbata ga Allah saboda baiwarsa da ta fi gaban a faɗa.